الوجود بأسره دنيا مع الأخرى مع الإيمان بغغانا وجنب سيد أنت جار يا قومنا tunda can kun san maganan Ina yi Wa maganan wa'incan masu cewa aljanna da wuta za su ƙare sai ce ya kaumana balagal wujudu بأثره الدنيا بأثره ainihin illar wancan magana ta samu halittu ma'al ukhra duniya da hazzare da lahira ma'al imani ma'anahu anna sami'ahum wancan mugun aiki nasu balaga duniya wal akhirah ya kai duniya da lahira fa fi qawlihim فساد الدنيا والآخرة أما جنا أكو يروش والدنيا أكو يروش والآخرة أكيد ما كا أم أن الجنة راتك علي أو غتا راتك علي والخلق والأمر المنزل والجزاء ومنازل الجنات والنيران والخلق والأمر rana ta taɓa halittawa da ba da umarni almunazzala wal jaza da sakayya wa manazil aljannati da matsayin aljanna a wannan rani kullu hadha yu'rafu min madhhabi ha'ula'i al-mu'attala duk wannan lamari za a iya sanin sa a tariqa ko a hanyar wa'idin mu'attalai hatta innahum qalu إن الموازين يوم القيامة ليست حسية سيدة تكيمتان إن الناس هو أي ميزان أو دذا أي ما بك يا ما باحثي بنبا حقا جيسا من رسالة كي أنتو من منني الإيمان بالميزان دمي والصراط والحوض imani da mizani wanda in mutu bai imani da mizani ba ya riga ya mutu ba ka musulunci ba dole ka mutu da kudurin mizani gaskiya ne to zu ko yanka sai da suka kai maza suka ce yanzu ya za ya auna sallah ya za ya auna kaza kaya ne da za a gan shi to ai daraja ne menene za a yi yaya za a yi suka yi ta damal damal dai suna abun nan don haka nan suka ce ba hissi ba ne ba wasirat a haske da suka ce sirati ma ba hissi ne ba laisa hissiyan wala haudu suka ce wancan tafki na annabi ai shi ma laisa hissiyan an ban falasafa amma su ku falasafas al'awwaluna ma'alumun qaulahum sananne ne maganansu fil jaza'i wa annahu laysat laisar ka jannatun wala naro babu aljanna babu wuta wa ma hiya ubu? isa lamarin su aka ce ya kai kololuwa ta'adin su ya kai ta'adi wannan su kad warithuhu ba'da homo minhum mai wa mai wa ni. mutane kadawari suhu sun wagaji wannan sharri daga shaidan daga jahamu ba'du faminhum cikin wanda suka gaji wayannan mu'attalai sahabi akwai wanda ya yi kaso daya wasu hamai ne akwai wanda ya yi biyu wasu humanu akwai wanda ya yi ba da yawa الناس قد ورثوه بعد أي قد ورثوا هذا التعطيل سنجا جوانا تعطيلا وهذا الضلال والمعنى واحد أخذ سهما والثاني آه آه, آه،, نعم. آه، والثاني أخذ سهمين والثالث سهما كو سهما بئس المورث والمورث والتراث so talatatun ahalul likulli hawani wadiran da mai yin gadan muwarrisu ismul fa'il wal muwarrasu da wanda aka gadar watto rasu da kayan gado duka wa'in abubuwa sun zama shiri salafatu ahalul likulli hawani wannan uku cancanta tune duk wata na kafa هو صدق رحمه الله في شو الله يا جسيا فإن هؤلاء الذين ورثوا فلاسفة wannan da suka gaji philosophers din nan wa munatiqahu da mantiqokin su min halil kalami wa ghayruhum yuqalu fi irhihim ana ce musu a wannan gadon abunda suka gado fi mawarithihim ma qalahu ibn al-qayyim ta ce musu su ma abin da kamata ce musu bi isal muwarrisu هو المورث والتراث إيه، ذاك أبن دي كماتا أشياء ما سكينا بئس المورف أشياء أشياء لما هو المورف والتراث الشيء الموروث شيني أبن دي أخذ شيني الشيء الموروث التراث دي كل هذه الثلاثة دوين أقو وهي أهل لي كل حواني يا كن كن كدو وتنكفر almabda'u yaquluna inna Allah subhanahu yamna'u tasalsul alhawadith fil madi yaqulu yaquluna at-tasalsul fil madi mamnu'un at-tasalsul fiha فالله تعالى كان فاعلا بعد أن كان غير فاعل نن ya يقولون ma'ana suna cewa mafara inna allaha yamna tasalsul hawadisi. dole suna cewa wai akwai lokacin da aka fari wannan duniya ko aka fari wannan halitta ko aka fari ko aka fari cewar yamna tasalsul alhawadis abubuwa ba su tasalsuli sai ba su da farko fil madi yaquluna at-tasalsulu fil madi mamnu'un at-tasalsulu fiha sallahu ta'ala kana fa'ilan Allah na aiki ba da an kana gaira fa'ilin Tanzu ƙauluhu za mu shiga gobe na nan salsulin ta salsulin da ba suna magana aljanna za ta karewa? duniya za ta kare shi to duk abun da ke da farko to shi kenan haka nan zai kare da haka nan su ne ainihin mubta masu cewa ma da suka dage ga farkon abin nan din ce to zai kare ba zai dawwama ba in yi dawwama ya zama Allah ka gane don su tabbatar da cewar da za ta kare wata za ta kare shine manufan hmm. eh? eh kaga nan ayi suka ce inna Allah ah, ina mane na gane wurin bangaren ba eh kana fa'ilan ba da an kana gara fa'ili ma'ana ai kaga suna cewa Allah kan samu da filin da baya yi sai ya zo yayi ka gane ko to tun da yake haka ne inda yana yi tuturo mu a wurin Allah suna Allah na aiki tun kafin ya fara wani halitta yana aiki suka ce ai Allah da baya yi daga nan ya fara ya sama ya kasa ya kara ya kara ya kara ka gane ko da kanan da haka suka ce to tun da yake ko haka ne abubuwa za su kare babu tasalsule a ce Allah na aiki tun su ne tun kafin ya fara halitta suka ce ai Allah baya yi ya fara yi alhali tun kafin a fara halitta ba shi yake ce masa azal ba azalu kafin a fara halitta amma na abin da yake kafin wannan halitta dama yana aiki amma kafin wannan halitta dama yana aiki amma abin da daga fara farkon wannan halitta wanda ake fice ake ce masa mala ya zalu wancan kuma azal wanda ke tun kafin ka fara halitta yana aiki kafin yana aiki bayan suka ce a kafin baya aiki daga bayan ya fara aiki na'am sai a ɗakko a'malul qulubi